gaskiyar magana dangane da ɓacewar jarumar tiktok ɗin nan murja kunya daga gidan ajiya da gyaran hali na jihar kano a biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ara digital kamar yadda mabiya kafafen sada zumunta suke kallon al'amuran da suke faruwa a satin da ya gabata ne dai hukumar hisba ta jihar kano ta kama jaruman nan ta tiktok wato murja kunya bisa zarginta da yada hotuna na baɗala da kuma kalmomi waɗanda suke ba na daidai ba to sai dai daga bisani bayan kama jaruman ne ta tiktok din wato murja kunya aka dinga hangen wasu tsofaffin bidiyon ta da ta dinga saki inda ta rika aibata wato shi kansa kwamandan hisba din na kano wato malam aminu ibrahim daurawa har kuma ta rika nuna cewar wannan gwamnatin ta su ce don haka shi kansa ma bai cancanta a bashi wannan mukami ba to dai al'umma da dama suna ta jira su ka sakamakon abin da zai faru da ita murja kunya sai kuma labari ya zo kwatsam kadda bis an nemi jaruman nan ta tiktok wato murja kunya daga gidan ajiya da gyaran hali na jihar kano ba a ganta ba sama ko kasa har aka fara yada jita-jita cewa ta bata wasu na cewa ta gudu to amma dai daga bisani mun ji ta bakin mai magana da yawon wannan gida na ajiya da gyaran hali na jihar kano inda za ku ji daga sa inda ya bayyana cewa takarda ce take kai mutum wannan gida kuma takarda ce take fito da shi don haka murja kunya bata kama katanga ba ta inda ta shiga ta nan ta fita to sai dai a ina gizo yake sakar wane ne da alhakin sakin ta ba tare da an yanke mata hukunci ba sunana ac musbahulan kofar nasarawa kakakin gidan ajiya da gyaran hali jihar kano eh, muna so mutane su sani cewa gida ajiya da gyaran hali gida ne wanda yake karkashin gwamnatin tarayya kuma gida ne wanda ake ajiye mutane masu jiran shari'a da wanda aka ɗaure su kuma gidaje da gyaran hali gida ne wanda takarda ce take kawo mutum haka zalika takarda ce take fitar da mutum kuma da ake maganar cewar eh, ita wannan baiwar allah eh, ta gudu dokar mu shine ba a guduwa a gidajiya da gyaran hali gidajiya da gyaran hali eh, in ka kama katanga ka gudu dokar mu harbi ne haka zalika barantana kuma sai ka ratsa ƙofofi ne ba su yawa da tsaro a cikin gidan har ka fito haraba sannan ka fita da za a yi mamaki a ce wai ta silale ko ta gudu a hannunmu gidajiya da gyara hali ta ce ta kawo murja kuma ta ce ta fitar da murja kunya to har yanzu dai abin da al'umma suke tambaya shine da wace doka aka fake aka saki ita murja kunya da dai wasu daga cikin mazauna jihar kano suna ta cewa to shi kenan idan tana da wannan damar ga ta nan dai ga duniyar wasu kuma suna ta yi mata fatan shirya fatan dai Allah ya shirya mu shirya zuri'ar mu ya shirya gaba mu da bayan mu a biyu ma cikin shiri na gaba domin samun wani sabon labarin da dama sa a tashar mu ta ARA Digital